makwabciyar tashar da ke tsage gaskiya komai ɗacinta masu kallon mu za ku kalli labaran matashiya tv farko ga muhimman kanin su gwamnatin jihar kano ta bai wa waɗanda ibtila'in ambaliyar ruwa ya shafa a maiduguri tallafi hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta ce farashin kayayyaki a ƙasar ya samu raguwa ƙungiyar likitoci ta ƙasa ta bayyana cewa akwai yiwuwar ɓarkewar cutar kwalla wato kwalara a garin maiduguri kimanin mutane hudu ne suka rasa rayukansu bayan kamuwa da cutar kwallara a yobe kanin labarin kenan sai ku biyo ni domin kallon cikakkun labarin da karin wasu labarin da ke tafe masu kallon mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannan mu kuma da sake kasancewa da ku ta cikin labaran matashiyar tv a yau muna litinin uku ga watan rabiul awal shekara ta 1446 bayan zan manzo sallallahu alaihi wasallam da garin maka zuwa birnin madina wanda ya daidai da sha shida ga watan satumban shekarar 2024 miladiya da fara kanin labaran kuka kalla yanzu kuma sai ku gyara zama domin kallon cikakkun su sunana khadija ahmad tayir Gwamnan jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf ya bayar tallafin naira miliyan 100 ga waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a garin Maiduguri a jihar Borno. Gwamnan ya bayar da tallafin ne a wata ziyarar daji da ya aike da wata tawaga zuwa Maiduguri domin jajantawa wa wato gwamnatin jihar da sauran waɗanda abin ya shafa. Tawagar wata kwamishinan yaɗa labarai Baba Halilu dan ya jagoranta. gwamnatin ta bayar da tallafin ne ta cikin wani cikin ɗin banki wanda ta miƙa shi ga gwamnatin wato gwamnan jihar na umar da ka jihar 'yan tawagar wato da ka ziyarar da 'yan tawagar gwamnatin jihar ta kano suka kai sun hada da kwamishiniyar agaji da kawar da talauci ta jihar hajiya amina sani da kuma mai baiwa gwamnan shawara kan harkokin siyasa da cigaban al'umma da ta ɗan yara ya kasayi a yayin mika tallafin gwamna abba ya zazanta waɗanda ambaliyar ta shafa ku da kuma gwamnatin jihar sannan gwamnan ya buƙaci da a haɗa kai domin ganin an tallafa waɗanda abin ya shafa domin rage musu raɗin halin da suka tsinci kansu a ciki anan kuma gwamnan jihar zigawa malam umar namadi ya sake sanya wa ma'aikatan jihar gobe talata a matsayin ranar hutu domin murnar zagayowar ranar da aka haifi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gwamnatin ta jihar ta yi wannan wato ta yi wa ma'aikatan jihar karin hutun ne ta cikin wata sanarwa mai dauke da sa hannu mai magana da yawun shugaban ma'aikatan jihar comrade ismail ibrahim dutse fitar sanarwar ta bayyana cewa gwamnatin jihar ta taya kafatanin al'ummar musulmin jihar da ma ƙasa baki ɗaya murna zagayowar bikin maulidi na bana sanarwar ta buƙaci al'ummar musulmi da su yi riko da koyi da halayen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na haƙuri da zuriya sannan sanarwar ta buƙaci ma'aikatan jihar da su yi amfani da lokacin hutun wajen roƙon allah da ya yi riko da hannayen shugabanninsu domin samun zaman lafiya da ci gaba jihar da ƙasa baki ɗaya gwamnan ya sake baiwa ma'aikatan jihar hutun ne bayan da gwamnatin tarayya ta sanya yau litinin a matsayin ranar hutu ga ma'aikatan ƙasar baki ɗaya domin murnar zagayowar ranar da aka haifi nan muhammad sallallahu alaihi wasallam a nan kuma kungiyar likitoci ta najeriya wato nma reshen jihar barno ta bayyana cewa akwai yiwuwar a samu barkewar cutar kwalara da wasu cututtuka a garin maiduguri a jihar barno hakan na unshe ne a cikin wata sanarwa da shugaban kungiyar likitoci ta kasar reshen jihar dr el yakub muhammad ya a yau litinin ƙungiyar ta bukaci da gwamnatin jihar da sauran masu ruwa da tsaki da su ɗauki matakin da ya dace a kan lamarin domin tabbatar da tsaron lafiyar mutanen garin na maiduguri ƙungiyar ta bayyana wato ta tabbatar da bukatar ƙara ƙaimi wajen tsabtar muhalli da sauran matakan da suka dace domin daƙile ɓarkewar cutar. nma ta kuma nuna damuwarta akan rahoton da aka samu daga sansanonin 'yan gudun hijira na cikin garin na maiduguri cewa akwai yiwuwar wasu daga cikinsu za su kamu da rashin lafiya ƙungiyar ta nma ta buƙaci da gwamnatin jihar da ta ɗauki matakan gaggawa dangane da tantance wato da magance afkuwar ɓullar cutar bisa ambaliyar ruwan da aka samu a jihar. Dr. El Yakub ya bayyana cewa daga cikin tututtukan da ba ake barazanar barkewar su sun hada da cutar kwalara, zazzabin cizon sauro da sauran tututtuka masu yaduwa ta cikin ruwa. Inda ta buƙaci gwamnatin ta wato gwamnatin ta jihar da ta gaggauta ɗaukar matakan kariya da suka dace. Ƙungiyar ta tabbatar da cewa jami'an lafiya za su bayar da gudunmawa inda ya buƙaci ga dukkan 'ya'yan ƙungiyar da ta zauna a cikin shiri domin kaiwa al'ummar ɗauki wato ɗauki matuƙar buƙatar hakan ta taso sannan ƙungiyar ta kuma aiki da saƙon zaje ga waɗanda ambaliyar ta shafa a garin na mai duguri. masu kallon mu kada ku shafa kuna kallon labaran ne daga ɗakin yaɗa labaran matashiya tv kuma za ku bibiya mu a shafukanmu na facebook youtube instagram da x da tiktok akan matashiya tv ko kuma ku bayyana mu ra'ayinku akan labaran shirye-shiryen da muke kawo muku ta kan namba sifili takwas tara shida uku tara tara za mu je mu karɓi sakon talla idan mun da labaran zai ɗora. domin samun gamsuwa ta hanyar fito da ɗanɗano da ƙamshin girki na asali domin gamsar da jiki babu kamar amfani da man girki na yarima vegetable oil ingantacce kuma tatacce wanda aka samar da shi daga zallar 'ya'yan itatuwa muna da manja na asali da aka samar daga kwakwar manja da kuma farin maida muka samar daga 'ya'yan itatuwa na asali da duniya ke alfahari da su amfani da man girki na yarima vegetable oil babu shakka ƙarin lafiya ne ga jikinku a ɓangaren manja muna da mazubin jarka mai ɗaukar lita ashirin da biyar da ma mai ɗaukar ɗaukar lita da mai ɗaukar lita ɗaya ga masu ƙaramin ƙarfi. A ɓangaren farin mai da muka samar daga ingantattun 'ya'yan itatuwa kuwa muna da mazubin jarka mai ɗaukar lita ashirin da biyar da kuma mai ɗaukar lita biyar. Ko da cewar helikwatar na a birnin Kanan Dabo amma za ku iya samun ingantacce kuma tataccen man mu. A jihohin Zamfara, Sokoto da Kebbi a jihar Jigawa za ku same shi a dutse ja mai gatar da Babura a jihar Kaduna za ku same shi a Zaria a Katsina ma za ku same shi a Dabai a Yoba ma kuma za ku same shi a Gaidam. manja da farin mai daga 'ya'yan itatuwa na kamfanin Yarima Vegetable Oil za ku iya samun su a sauran jihohin arewaci da kudancin Najeriya kai har ma da ƙasashen ƙetare. Domin hulɗar kasuwanci za ku iya tuntuɓar lamba sifili takwas sifili uku shida takwas takwas hudu biyu bakwai biyu. Yarima Vegetable Oil mun shirya tallafawa lafiyar jikinku wajen samar muku da farin man gyaɗa daga 'ya'yan itatuwa zuriyan da manja daga kwakwar manja. Ƙamshi, garɗi da ɗanɗano mai daɗi. gami da ƙara lafiyar jikinku babu kamar amfani da man girki ne Rima Vegetable Oil. Malam ba ni furan nan to gata ba ni wancan yogurt ɗin shi ma to shi ma gashi. Wancan fa oh vanilla kenan ga kuma banana strawberry chocolate ga kuma classic chocolate dukkanin su akwai na classic kai har ma da mai ɗanɗanon kwakwa. To mi komin su mana me nake gani can kamar biredi eh kwarai kuwa shi ma mu muke yin sa ga tsafta ga daɗi ga kuma sinadaran gina jiki. To mi komin shi ma wai har da ruwa ma <laughs> babu shakka kuwa shi ma mu muke yin sa ga pizza shawarma da ice cream har ma da kayan kwalam da makwala hasashe domin tsaraba ga iyali kai ka tafaran kamfanin rufaida ya zama komai da ruwanka a iya kiransu da ƙwarin kwas komai kake bukata a ce gashi yanzu zaka same shi babu shakka za ku iya samun dukkanin waɗannan kaya na yogurt da fura ruwa biredi da sauran kayan kwalam da makwalashe a dukkanin shagunan rufaida da ke lungu da sako na jihar kano da ma wasu jihohin najeriya matukar kana ziyartar kantinan rufaida drinks babu kai babu rama ko jin yunwa a cikin ka bakin ku kuwa kullum zai sa samu ɗanɗano na kashe kwaɗayi rufai da drinks farin cikin iyali. To madalla barkanmu da dawowa. Hukumar ƙididdiga ta ƙasa NBS ta bayyana cewa hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar ya ragu a cikin watan Agustan da ya gabata. Hukumar ta bayyana hakan ne a yau Litinin inda ta ce an samu raguwar farashin ne da kashi 32.15 cikin 100 a watan na Agusta. da kuma kashi 33.40 cikin ɗari a watan Yulin shekarar nan. Hakan ya nuna cewa hawar farashin ya ragu da kashi 1.25 a watan na Agusta duk da cewa ana ci gaba da fuskantar tsadar kayayyaki a kasar Amma idan aka kwatanta da alƙalumman shekara-shekara a hukumar a watan na Agusta wato a watan Agustan shekarar 2023 da ta gabata. hauhawar farashin kayayyaki ya karu da kashi biyar yayin da a lokacin wato yayin da lokacin farashin yana da kashi tamanin NBS ta ce hakan ya nuna farashin kayayyaki ya karu a watan Agustan shekarar 2024 idan aka kwatanta da watan wato Agustan 2023. Hukumar ta ce karuwar farashin a watan Agustan shekarar nan ya zama kashi 2.25 inda ya ragu da kashi 2.28 a watan Yulin shekarar nan. ONBS ta bayyana cewa hakan da ya nuna an samu karuwar farashin kayayyaki kaɗan a watan Agustan 2024 idan aka kwatanta da watan Yulin shekarar. NBS ta ce hauhawar farashin kayayyakin abinci a watan Agustan 2024 ya kai kashi 37.52 cikin 100 idan aka samu karin kashi 8.18 cikin 100 idan aka kwatanta da watan agustan 2023 da aka samu wato ashirin wato kaso ashirin da tara da digo talatin da hudu cikin dari hukumar ta ce hawar farashin kayayyaki ya samo asali ne sakamakon tsadar kayayyaki kamar irin su masara biredi dawa dankalin turawa rogo dabino mai da kayan lambu da dai sauransu alkalaman wata-wata na hukumar farashin wato hauhawar farashin abinci a watan agustan 2024 ya tsaya a dugu wato ya tsaya a 2.37 cikin ɗari wanda ya nuna raguwar sifili da ɗigo goma cikin 100 idan aka yi duba da watan Yulin 2024. Hukumar ta ce za a iya wato ta ce hakan wato ya ce hakan ya faru ne sakamakon faduwar farashin sukari madara dankalin turawa rogo doya kayan marmari da dai sauransu. akalla mutane hudu ne suka rasa rayukan su yayin da wasu biyu ke kwanta a asibiti sakamakon cutar kwalara da ta kama su a karamar hukumar gujiba ta jihar bayobe sannan ana kuma zargin cutar ta bulla a yanku wato a ƙauyukan jangala waji da ta wato da kuma ta dangara da ke cikin karamar hukumar a wata maziya a hukumar kula da lafiya matakin farko a karamar hukumar ta gujba ta bayyana cewa kimanin mutane 45 aka samu dauke da alamomin cutar ta kwalara inda hudu daga cikinsu suka mutu yayin da aka kwantar da wasu biyu a asibitin buniyadi bayan afuwar wato bayan afuwar wata ambaliyar ruwa a wasu daga cikin yankunan jihar masana a fannin lafiya sun bayyana cewa ana buƙatar a dinga tsabtace muhalli domin daƙile ɓillar cutar kwalara wato tutuka daban-daban kamar irin su kwalara ita ma wata majiya kiwon lafiya a cikin karamar hukumar ta ce bayan faruwar lamarin tuni wata tawagar agaji agajin gaggawa da haɗin gwiwar hukumar lafiya ta duniya who da kuma hukumar kula da yara ƙanana ta unicef sun ziyarci yankin domin kai wa ɗaukacin wato ɗaukin gaggawa da kuma wayar da kan al'umma dangane da tsabtace muhalli maziyarta ce a halin yanzu an baiwa waɗanda suka kamu da cutar magunguna a yankunan da abin ya shafa jaridar daily ta rawaito cewa hukumar lafiya ta duniya ta baiwa jami'an lafiya a karamar hukumar umarni da su tattara kalolin ruwa a yankunan domin gudanar da bincike kwamishinan lafiya na jihar dr muhammad lawan gana ya bayyana cewa sun samu labarin ɓullar cutar ta kwalara a wasu unguwanni da aka samu ambaliyar ruwa karamar hukumar ta ba a makon da ya gabata kwamishinan ya ce tuni an kawo wato an kawo kan wato an shawo kan lamarin kuma ba a samu wato ba a san musabbabin ma wato ba a san wato ba a samu sabbin masu kamuwa da cutar ba a nan kuma wasu 'yan bindiga sun hallaka wani mai hotel da ma'aikatan hotel ɗin bayan yin garkuwa da su a ƙauyen gauraka da ke cikin karamar hukumar tafa a zanaiza maran sun hallaka mutanen ne bayan karɓar kuɗin fansar su naira miliyan 25 wani mazaunin yankin ya bayyana cewa 'yan bindigar sun kai harin hotel ɗin ne da misalin karfe ɗaya na dare inda suka tafi da dukkan mutanen da ke ciki sai dai bayan garkuwa da mutanen 'yan ta'addan sun bukaci da a basu naira miliyan 25 a matsayin kudin fansa inda kuma bayan waɗanda suka je kai musu kudin fansar sun kai musu suka hallaka su wato masu kai musu kudin farsar yayin da kuma suka hallaka shi ma mai hotel ɗin tare da wani mutum da ya je kwana a cikin hotel ɗin bayan sun hallaka su ne suka maharan suka zubar da gawar wakin mutanen a dogon daji a ranar lahadi wani jagoran kungiyar 'yan sa-kai a tafa wato husaini abubakar ya ce an kubutar da wani mutum daya da maharan suka yi garkuwa da su bayan an yi musayar wuta da su abubakar ya ce wanda aka kubutar ya jikkata a halin yanzu yana asibitin sojoji domin ba shi kulawa maran sun yi garkuwa da mutanen ne tun a ranar 17 ga watan agusta a cikin hotel din a ƙauyen na gauraka da ke cikin ƙaramar hukumar duka-duka anan muka kawo ƙarshen labaran na masashiya tv amdarin etan da ta ce abubakar mutala ibrahim sai ahmad mutala ibrahim ya sada da ku ni hadiza ahmad ta ke cewa mu kasance lafiya